masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah sannan mu da sake saduwa a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin shek aminu ibrahim don Rawa. Asiram kalla a madadin masu sauraro muna fara wannan shiri da maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To insha Allah a wannan zama malam zai fara ne da yi mana bayani a game da lokacin da aka fara ita kanta wannan ibada ta azumi. Akaram kalla bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako masu biye da mu a cikin wannan jerin gwano na fa'idodi dangane ga azumin watan ramadana za mu magana a kan shi kan kansa azumin watan ramadana ta yaya ya zama wajibi ko aka wajabta mana shi malamai sun yi bayani cewa azumin watan ramadana ya tabbata wajibi ne akan kowa musamman musulmi baligi mai hankali mai iko mazauni wanda ba shi da wata larura da ta hana shi yin azumi hmm. da dalilin alkur'ani da hadisai da ijma'i dalilin alkur'ani aya ta ɗari da tamanin da uku da ta ɗari da tamanin da biyar su ne suka wajabta azumi a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu kaga wannan kira ne na musamman hmm. Allah ya ga masu imani Allah ya yi irin wannan kira wajen sau tamanin da takwas a cikin alkur'ani hmm. yake kutiba alaikum siyamu an wajabta muku yin azumi domin kalmar kutiba ana amfani da ita wajen nuna abin da za ka yi in wajibi ne hmm. kamar da Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban kitaban yana nufin wajibi hmm. kamar ki cewa kutiba alaikumul qisas kaga shi wajibi ne hmm. wa katabna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi shi ma wajibi ne kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut kaga shi ma anan wato idza hadara in taraka sayran wasiyatul walidain wal aqrabin bil ma'ruf kaga shi ma wajibi ne a wannan lokacin haka nan kutiba alaikum al-qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal abd bil abd kaga shi ma wajibi ne hmm. kataba Allahu la aghlibanna to duk irin waɗannan wato yana nufin wajibi hmm. Allah ta'ala ya ce ga waɗanda suka imani shi imani wato akwai ma'anarsa a tsagwaron harshen larabci akwai shi a fassarar malamai hmm. akwai tushensa akwai rassansa akwai kuma abin da ya shafi ta'arifinsa dangane ga abin da ya kunsa na farko ma'anar imani a harshen larabci malamai sun ce abubuwa ne guda uku hmm. Shi ne a tasdiku wal Ikiraru. wadda itiraf wato abin da ka gamsu ka yarda ka gasgata mm. shi ake kira ka yi imani da shi mm. duk wani abu a duniya da ka yarda da shi ka gamsu da shi ka gasgata shi kusan za ga kalmomin kamar ɗaya ne mm. amma gamsuwa ya haɗa da har cikin zuciyarka ka gamsu kenan ka ga ranka ya yarda gabanka sun bi bakinka ya faɗa ba wani haufi ba haushi hmm. sannan ka yarda ka gaskata hmm. kaga duk wani abu da ake nema a cikin kalmomin nan guda uku sun nuna tabbatuwa abu a ranka da zuciyarka hmm. to wannan shine ma'anarsa a lugha ta larabci kuma yakan zo wata ran ga akwai lamun a gabansa wata ran yakan zo ba'un a gabansa wata ran yakan zo babu ba'un din babu lamun din a gabansa hmm. kamar da Allah ta'ala ke cewa wa amanahum min khawf allazi aqamahum min ju'in wa amanahum kaga yace ya amintar da su hmm. ashe kaga samun aminci daga tsoro yana daga cikin imani hmm. haka nan Allah ta'ala yake cewa wa ma anta bi mu'minin lana yana ba mu labarin yan uwan annabi Yusuf suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'ana kai ba mai gasgata mu bane ka gana ya zo da ma'anar gasgatawa ta yau hanyar wannan lamun shi ya tantance shi hmm. ko muhimmin lazi na yi uzunan na biyu wani kolo na hawa uzun ul'uzun khair yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina hmm. wajen imani da Allah sai aka ce billahi wajen ko mu'mini sai aka ce lil mu'minina kaga can gamsuwa nan kuma gaskatawa hmm. to malamai a fassarar su sun ce huwal iqrar wal i'tiraf المستلزم للقبول للأخبار والتصديق للأحكام إيماني shine abin da zai jawo ka gamsu ka yarda ka gasgata cewa duk wani labari da Allah ya bayar ko an yi ko ana yi ko za a yi ko ka gane ko baka gane ba wannan labarin ka yarda gaskiya ne ɗari bisa ɗari. haka duk wani hukunci da Allah ya yi to ka yarda ka gamsu ka gasgata cewa wannan hukuncin na Allah adalci ne tsagwaransa kuma adalci ne ɗari bisa ɗari hmm. ko babu wani adalci sai shi To wannan shi ne imani duk abin da za a yi maka bayani akan imani ko dai a ce ka yarda ne ko a ce ka gamsu ne ko a ce ka gaskata hmm. kaga kenan wannan shine abin da malamai suka faɗa sannan imanin nan yana da tushe guda shida shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi hmm. sannan yana da rassa guda saba'in da bakwai ƙololuwa daga cikin rassan nan shine mutum ya yadda. ba abin bauta da gaskiya sai Allah mafi karanta daga ciki mutum ya ɗauke abin da ya zai cuci mutane a kan hanya sannan kunya ma da ake cewa wani ba shi da kunya ko wani yana da kunya ita kanta kunya tana cikin imani Sai sa wani mutum mai kunya da yawa sai ɗan uwansa ya same shi yake masa faɗa kai kafi ya jin kunya sai manzo Allah ce ahu fa innal haya'a min al imani sai sai kyale shi ya ta jin kunya hmm. domin kunya ma tana cikin imani kamar yadda ana gane mai kunya daga shigarsa da maganarsa hmm. da tafiyarsa da mu'amalarsa haka akan gane mara kunya ta hanyar maganarsa da tafiyarsa da shigarsa da mu'amalarsa hmm. to kaga ashe kenan wannan yana cikin imani sannan imani kudurewa ne a zuci wani abin kudure shi za ka yi a zuci kuma yana cikin imani wani abin faɗa za ka yi da baki kuma yana cikin imani wani abin aikatawa za ka yi da gabbai kuma yana cikin imani sannan mutum ya yadda ya gamsu cewa imani yana ƙaruwa kamar maleji ne hmm. kana ƙara iza wuta yana ƙara gaba hmm. kana rage wuta yana baya daka yana hawa yana sauka yana ƙaruwa yana raguwa yana zaƙi kuma yana salamcewa za a ta'amul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula haka abdullahi dan mas'ud ya ce idan muka ji Allah ya ce ya ku masu imani hmm. sai mu shiru domin mun san za a ce mu yi wani abu ne wanda yin sa zai amfane mu hmm. ko za a ce mu bar wani abu ne wanda barinsa shi ma din zai amfane mu hmm. da haka Allah ya an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah. Aya ta gaba ya ce watan Ramadana wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa shirya ne ga mutane da kuma bayani daga shirya da kuma tantance tsakanin karya da gaskiya. Wanda ya halarci watan Ramadana daga cikinku to ya azumce shi. Mm. Sannan ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina addinin musulunci akan tushe guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan a matsayin ɗaya kenan domin wannan shine tauhidin kadaita Allah da bauta da tauhidin kadaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya hmm. sannan da tsayar da sallah da bayar da zakka da azumin Ramadana da kuma hajjin ɗakin Allah wato ziyartar ɗakin Allah hmm. haka na hadisin Talhatu bin Ubaidullah ke cewa wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin kansa duku zunzun ana jiyo gwarjin muryarsa hmm. amma ba ma fahimta me yake cewa sai da ya zo dab da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulallah ba ni labarin abin da Allah ya wajabta min daga sallah sai ce salloli ne guda biyar wasu da daddare wasu da rana hmm. sai ce akwai wata sallah ta wajibi a kaina bayan wannan annabi ya ce a'a sai dai kai nafila hmm. yace to ba ni labari abinda Allah ya wajabta min na azumi sai ce azumin watan ramadana aka wajabta maka hmm. sai ce akwai wani a kaina na wajibi bayansa ya ce a'a sai dai kai na nafila ita to ba ni labari bisa abinda Allah ya wajabta min daga zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa bayanin abin da aka shar'anta na musulunci ya ce shin to akwai wani abu a na? ya ce a'a sai ya dai kai nafila sai mutum ya bada bayana cewa wallahi ba zan ƙara akan abin da ka ce min ba ko ba zan rage ba daga abin da Allah wajabta a gare ni ba sai za Allah ya ce ya rabauta in yayi gaskiya ko ya shiga aljanna in ya yi gaskiya to kaga wannan yana nuna mana cewa azumin wata ramadana wajibi ne mm. wani hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin na anas dan mala yake cewa an hana mu an ja kunnen mu mu daina tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da ba su dace ba mm. da Allah ce la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasuku yake cewa to sai ya kasance yana ba mu kare da farin ciki da jin daɗi a ce wani mutum ya zo wanda shi bai san wannan ka'idar ba daga mutanen ƙauye amma fa mai hankali ya zo ya tambaya mu muna ji sai ga wani mutum ko daga ƙauyen ya zo sai ke cewa ya muhammad to kaga ƙauye ya bayyana a nan eh. ka san mun ce akwai ƙauyenci akwai mazauna ƙauye hmm. akwai birnin ci akwai mazauna birni hmm. kakan samu wani mazaunin ƙauye ne amma ɗan birni hmm. wani kuma mazaunin birni ne amma ɗan ƙauye sau da aka shi ƙauyanci da birnantaka sifa ce da ake samun ta a mutumin ƙauye da mutumin birni hmm. kamar da shi ma ƙauyantaka da birnantaka aka same su a mutumin birni amma ka da shi da ƙauyentaka kuma sa mutumin ƙauye ka same shi da birnantaka kaga kenan ba yana nufin duk wanda yake zaune a ƙauye wanda yake zaune a birni ya fi shi hankali da wayo da hikima ba kamar da kuma baya nufin wanda duk yake zaune a birni shi kuma ba shi da irin wannan wayan da hikima ba a'a abu ne da kawai irin baiwar da Allah ya maka da ita za ka yi amfani to sai yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ka ya zo mana yana rayawa cewa wai ka ce Allah ne ya aiko ka ya sa kalmar wai eh ya sa kalmar wai fa za'ama hmm. annaka tazumu kaga an ce za'am sai kaga abu ne da ba a wato ana kamar tambaya ne ma hakan ne ko ba haka ba hmm, hmm. manzo Allah ce gaskiya ya faɗa sai ce to wa ya halicci sama yace Allah wa ya halicci ƙasa yace Allah wa ya kafa waɗannan duwatsu yace Allah yace to ina maka magiya da Allah da ya halicci sama da ƙasa da ya kafa duwatsu Allah ne ya aiko ka yake tambaya yake tambaya hmm. kaga masu wa'azi sun yi hakuri wani tambayar sa kamar da muke samun mata ranka ga wani yi tambaya ka rasa kanta sai ce kwarai yace to kuma wannan jakadan naka yana rayawa cewa wai sallah biyar wajibi ce akan mu wasu da daddare wasu da rana haka ne Allah ce gaskiya ne yace ina maka magiya da Allah da ya aiko ka Allah ne ya ce ai haka wanda hmm. Allah ya ce kwarai ce to wannan jakadan naka ya raya cewa wai akwai zakka a kanmu a cikin dukiyar mu wanda Allah ya ce ai gaskiya ce to ina hada ka da Allah Allah ne ya ce ai wannan wanda hmm. Allah ya ce kwarai ce to jakadan ka ya raya cewa azumin watan Ramadana wajibi ne akan mu a shekara wanda hmm. Allah ya ce gaskiya ya faɗa ce to ina haɗa ka da Allah Allah ne ya ce ai haka hmm. manzo Allah ya ce yace to ka ya ce wajibi ne a mu je aikin haji ga wanda ya samu iko manzo Allah ya ce haka ne sai ya ba da baya yana cewa na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙare akan haka ba hmm. kuma ba zan rage daga wani abu ba hmm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle idan yayi gaskiya ya ku shiga aljanna wannan hadisin shi ma imam musulun ya rawaito shi sannan malamai duka sun haɗu a akan wajibcin azumin watan ramadana kuma sun haɗu a kan cewa wanda ya yi inkarin wajibcin azumin watan ramadana a kansa ya yi inkari ya ce bai yadda ba saɓanin wanda bai yi ba to wannan ya zama kafuri in yadda ne bai ba in yadda ne bai ba mm. sai dai idan jahili ne ko farkon shiga musulunci ne to kaga a lokacin ya kamata a sanar da shi mm-hmm. haka kuma mutum ya ci gaba da inkarin wajabcin azumin ramadana mm-hmm. ko da yana yi kuwa Dike amma kawai ana yi ne don a sha iska ko don a yaƙi yunwa ko don a koyi halin da talaka suke ciki ko wayewa ba ma wajibi ba ne mm-hmm. to ko ya yi wannan musulunci bai tabbata. Suka ce idan ya ci gaba za a tura malamai su taimaka wa'azi idan bai gamsu ba ana iya kashe shi a matsayin murtali hmm. domin ya yi inkarin abin da ya tabbata nassin ƙur'ani da hadisi kuma sanannen abu a matsayin dole a san shi a cikin addini to sannan hanyoyin da aka ba aka wajabta wani azumi wato an ba hanyoyi guda uku so da ka san idan mutane suka saba ba sa abu rana ɗaya ba za ka ce su yi ba hmm. ko rana ɗaya ba za ka ce su bari ba to Allah ta'ala cikin hikimarsa ba rana ɗaya ya ce duk a yi waɗannan ibadun ba shi azumi an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira kaga in ka haɗo da cewa annabi sallallahu alaihi salama ya shekara goma sha uku kafin ya hijira yana wa'azi mm. sannan ka ɗauki wannan biyun kaga sai bayan shekara goma sha biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi salama sannan aka wajabta azumi mm. kaga an ba mutane rata musulunci ya zauna a zuciyarsu ya kama jikinsu ya ratsa jininsu da tsokarsu ya kashe a jikinsu hmm. sun zama shi ya zama su sana ka ce ku bar abinci to shi ma barin abincin ba a ce a bashi rana guda ba hmm. sai aka bi matakai matakai shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi Ya yi azumi na shekara tara ne hmm. shekara ta biyu zuwa shekara ta goma kaga shekara ɗaya ne kawai bayan hijira bai azumi ba tunda ba a wajabta shi ba ta mm. haka abinda malamai suka faɗa kamar a cikin wato sadu ma'ana ibn qayyim cewa annabi sallallahu alaihi ya azumci azumi ne na shekara tara mm. an bi matakai guda uku wajen wajabta azumin kamar yadda kaga a wajen giya mun ce an bi ita ma matakai matakai saboda mutane lokacin sun saba da shanta to sai aka bi matakai aka fara hana ta kaza kaza har aka kai ga aka hana ta gaba ke mm. to shi ma azumi an fara wajabta shi a matsayin an ba mutum zaɓi farko wacce a kai ko kai azumi ko ka ciyar da muskini adadin azumin hmm. kaga kamar an ba mutum wata dama ta yi ko canzawa da wani abu eh. Allah ce wa allazina ya fidyatun ta'am miskin man a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna hmm. kaga anan Allah ta'ala ya ba wa mutum zaɓi wajen yin azumi da ciyarwa amma duk da haka sai aka nuna yin azumin ya fi ciyarwa saboda haka ne aka rawato daga salamatu bin aka wake cewa lokacin da aya ta sauka take cewa wa alal lazina ya fidyatun ta'am miskin sai ya zama wanda yake so ya azumi daga cikin mu sai ya azumi wanda kuma yake so wato ya ciyar da abinci sai ya ciyar har sai da aya ta sauka ta bayan sannan ta soke ta a wata ruwaya ta imam muslim yake cewa mun kasance a cikin wata ramadana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha ruwa wato ya ciyar da miskini iya adadin kwanakin azumin hmm. har sai da aya ta soka ta ce faman shahida min kuma shahara falyasuma kuma da zuwa hadisin bukhari da muslim hmm. haka na hadisin abdullahi dan umar yake cewa ya karanta fidiyatu fa'amu miskin sai ke cewa wannan wato an soke ta malam hafi ibn hajji askala ne ke cewa abinda ake nufi da ciyarwa wato it'am kenan to shine aka ce an wajabta azumin yanzu ba maganan ciyarwa sai aka bar hukuncin ciyarwar amma saukewa ba yana nufin an sauke hukuncin gaba ɗaya ba an ɗauki shi daga kan kowa da kowa an mai da shi kan masu larura sai aka mai da shi kan tsoho wanda ba zai iya azumi ba da tsohuwa hmm. aka mai da shi kan mace mai shayarwa da kuma mace wacce take mai ciki hmm. aka bar su so akan cewa su ciyar da muskini idan suna tsoron wani abu zai faru ga ɗan ko maman za a rasa hmm. ko kuma shi tsoho da tsohuwa wanda dama su ya riga ya ƙare sai su dinga kwatanta yawan azumin da aka yi a wannan shekara talatin ne ko ashirin da tara hmm. su ciyar da miskini ko dai rana ɗayan an kai a ciyar da mutum ɗaya ko kuma a bari su an gama azumin gaba ɗaya a tara mutum talatin a dafa musu abinci lafiyayye a basu ci. to kaga wannan shine wato matakin farko da aka ɗauka mataki na biyu shine aka wajabta azumin kawai cewa kawai a ta azumi sai dai lokacin da aka wajabta azumi a mataki na biyu an ce duk wanda ya yi bacci kafin ya ci abinci to ko ba zai ƙara cin abinci ba sai dare na gaba dare biyu kenan eh, dare biyu hmm. soda haka shine ma Allah ta yake ta alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum kuma a lokacin ba dama kuma a Ramadana ka je wa iyalanka koda da daddare ne in Ramadana ya kama to an yi ban kwana da iyali daga farkon Ramadana zuwa karshen sa to sai wani ya zage ya je wajen matar tasu ko kuma tunda an ce idan ka riga kai bacci a wannan daren baka ci komai ba to kawai ka zarce da azumi ba a kawo sahur ba Sau da haka ka zace da azumi sai gobe to shine aka ɗau wannan mataki shine mataki na biyu mataki na uku shine ana nan dai da wajen cin azumin amma kuma an sa daga farkon alfijir zuwa ƙarshen faɗuwar rana kaga kenan an masa iyaka yanzu mutum zai iya cin abinci daga faɗuwar rana har zuwa fitowar alfijir mm. lokacin cin abinci to wannan shine abin da ya tabbata har zuwa yau wanda shine mataki na uku na azumi wasu ma malaman suka tsara da cewa kafin ma a ramadanin shi da aka fara gwada mutane da yin azumin ashura hmm. kwana ɗaya kawai shi ake yi a shekara hmm. don dai a ga cewa a ɗan saba da wani abu na azumi kuma an kori da yin sa hmm. kafin aka yi ga inda za a kai kamar da hadisin bara ubin azumi yake cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan mutum yana azumi sai ya halarci abinci sai bacci ya ɗauke shi kafin ya ya ci abincin to shi kenan ba zai ci abinci ba a wannan daren ko a ranar gobe da safe har sai tukunna ya sake kwana ya sake wuni to akwai wani kaisu bin sarma al'ansari yana azumi ya halatto cin abinci sai zo wajen matarsa da lokacin buɗe baki sai ce kina da abinci ta ce a'a sai dai barin je in nemo maka abinci." to kuma ya wuni a ranar yana aiki hmm. ya zo da yunwa yana ta hamma ya zo akwai abinci lokacin buɗe baki ya ce babu bari in je in nemo kafin ta je ta nemo ba sai bacci ya ɗauke shi ba kuma ga ka'ida an kai bacci shi kenan kuma sai eh. kuma an kwana an wuni mm. sai mata ta zo sai ta gan shi yana bacci sai ta ce kai canka to lokacin da aka waye gari tun da bai ci komai ba a wannan dama kuma gashi ya wuni yana aiki mm. ya kwana bai ci komai ba da rana ta yi wajen azahar sai ya suma sai aka ji aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. shine Allah ya saukar da uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hmm. Allah ya halatta muku a cikin wato daren ramadana hmm. ku je ku sadu da iyalanku hunna libasu lakum anta libasu lahunna hmm. alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum hmm. Allah ce wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to daga nan shi ma da aka ce wa kulu ta ce bayyana da kuma alkhaitul abyadu min alkhaitul aswadi hmm. lokacin kafin a saukar da min alfajari ya zama wani sahabi kawai sai ya samu igiya guda biyu aji yana lissafi yana kallon wani kallo ne yana cin abinci lokacin da zai iya tantance su yawa zai iya tantance su eh. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ga masa yake cewa kai mai faɗin wato kiya ne ai abin da ake nufi wato alfijir ya hmm. to hmm. ba irin wannan wanda yake fitowa a tsaye kamar jelar abin nan ba hmm. wanda yake fitowa da faɗi ba wanda yake fitowa a tsaye ba shi wanda yake fitowa a tsaye za zaka ga wani zane ne haka kawai a tsaye wani shi ake kira alfijir wanda yake ba na gaskiya ba amma wanda yake fitowa da faɗin gari gaba ɗaya ta wani shi kira alfijir na gaskiya to sai zama wannan shi ne hanyar da aka ba ka wajen ta haka ne a cikin masu duka-duka a nan za mu dakata a cikin wannan bayani da malam ya ɗauko na tarihin asalin azumi a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na musamman da muke kawo muku a wannan wata mai albarka muna fata an ji daɗin kasancewa tare da mu sai kuma lokaci na gaba insha Allah inda muke fatan kawo muku wani sabon shirin amma kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku shi sai gudunmawar abokan aikin da suke taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far mu da duke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah